A yanzu haka dai al'ummar jamhuriyar Nijar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan batun da jarumi Adam Ezango ya yi na cewar a lokacin da suke yakin neman zaɓe na PNDS tarayya an ba su kuɗi wanda ya kai saifa miliyan 180. Adam Ezango ya bayyana haka ne a cikin wannan bidiyon. Eh, Nijar muka je kamfen. Abinda ya aka karba a wannan kamfen din 180 million sefa 180 million a sefa ba a naira ba so kaga idan an canza shi equivalent Nigerian money kusan 200 and something million miliyan 200 da wani abu da aka tashi aka baka kaso kamar eh sai aka bani dubu bayan jarumi adam ezango ya bayyana wannan batu tuni dai al'ummar jamhuriyar Nijar suka shiga bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan batu da adam ezango ya yi na cewar suna ansar sefa miliyan ɗari da tamanin tuni dai 'yan Nijar suke bayyana ra'ayoyinsu kan wannan batu inda dandalin abu zai ɗan Nijar ya wallafa cewa ba ƙaramin wasa aka yi da kuɗi ba lokacin PNDS tarayya Adam Zango da kansa a cikin wata sabuwar fira da shi ya ce da suka je yakin neman zaɓe a Nijar abinda aka ba su kuɗi sai fa miliyan 180 bayan ƙorafin da yake nuna su rarara ba su yi masa adalci ba. Waɗannan mawaƙan fa da ake gayyatowa daga waje su ne 'yan siyasar mu ke ɗauka da muhimmanci fiye da matasanmu na ƙasarmu. a lokacin da miliyoyin matasanmu sun warwatsu a duniya ba su iya zama a ƙasarsu ba saboda rashin aikin yi ko rashin jin daɗin zama wasu har zuwa bara suke suna ƙasƙantar da ƙasarmu Nijar a lokacin fa suke gayyato mawaƙa suna zuba musu waɗannan maƙudan kuɗaɗe don su yi musu yaƙin neman zaɓe a zaɓe su tabbas wani lokacin 'yan siyasar mu su ne matsalar mu a cewar dandalin abu zai dan nijar wanda ya wallafa a shafin na sada zumunta to sai dai tuni waɗansu 'yan nijar ɗin ke ci gaba da ƙorafi a shafukan sada zumunta inda suke ganin bai dace a ce 'yan siyasa a nijar na wadaƙa da irin wannan kuɗaɗe ba yayin da a gefe guda waɗansu kuma ke ganin ai hakan ba komai ba ne face kyautatawa baƙo ko kuma zallar arziki da Nijar ɗin ke da shi. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu shin ya kuka ji a zuciyarku bayan da kuka ji jam'iyyar PNDS tarayya ta ba wa mawaƙi Dauda Kahutu rarara sai fa miliyan ɗari da tamanin a lokacin da yake taya ta kamfen na yaƙin neman zaɓen ɗan takararsu a wancan lokacin. mu dai babu abin da mu ce face ubangiji Allah ya kyauta ubangiji Allah ya tsare ya kuma ba mu shugabanni na gari amin summa amin